gewa akan kafircinsu zuwa ga shari'a. يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره illa قليل ya waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa suka yi aiki da abin da Allah ya shari'anta musu, me ya same ku idan an kira ku zuwa ga jihadi akan tafarkin Allah don yaƙar maƙiyanku sai ku yi jinkiri ku karkata zuwa ga zama a gidajenku, kun yarda da daɗin duniya mai gushewa da kayan daɗinta masu yankewa a maimakon ni'imar lahira mai dawwama wadda Allah ya tanadar wa masu jihadi akan tafarkinsa to jin daɗin duniya a kan na lahira ba komai ba ne face wulakantacce kuma ta yaya mai hankali zai zaɓi mai ƙarewa akan wanda yake baya ƙarewa